idan baki shiru ba idan na ci gaba da dukanki ce kanki idan kika kalli kanki ba za ki gane kanki ba dakata wannan hakurin da kike bani ƙara zira ni kiki gara ma ki zage ni na gane cewa kin ba gane ta ba alhamdulillah dan inda a ce ka gane ta wallahi da idan na ci gaba da dukanta sai na sauya mata kamar ni fiye da haka Nancy ce ba ki faɗa masa me kika yi min maganin shi na je na fitar da ita waje sirrin shi maganganin shi ki ce gulma ki gani. ka sani cewa ba a yi min irin wannan abin na ƙyale ban da make ci da tuni ƙasa ta daɗe da yin nauyi a kanki kana nufin kashe ta za ka yi maganar banza ka ci bayan ka je ka ga yadda suka yi da labiba ya kuwa ƙari tsakaninka da shi da kuma ita na rarrashe shi da ƙyar ya batta ta tafi gida sai muka hadu da kairat na mata magana na babba ta shawarwari akan ta guje shi kawai sai na dai kamar dai bata gamsu da magana ta yanzu me kake nufi kana nufin karna ninkaya a komai sai ra'ayinka ba so nake ki ringa yin ra'ayina ba abin da nake so guda ɗaya shine ina so ki gane haɗarin da yake cikin wannan mission ɗin wannan yaron da kike gani Faru a gabana fa ya nemi kashe wata ya raina mata ba ni na kasa gane menene matsalarka da wannan al'amarin me yasa ka dage lallai lallai sai ka kare ni ina tuna bai kamata na kare ki ba gware da katina gware da katina gware da katina ka yaudare ni gware da katina ka rabu da ni akan kuɗi gware da katina ka kai ni gurin mai gidanka a lokacin da nake son ka nake so na aure ka gware da katina khairat ki daina kuka ina so ki tsaya ki saurare ni wannan mutumin tun daga lokacin da na san shi ina karami har izuwa yanzu ya bada gudunmawa sosai a rayuwata wadda ba wani abu da zai nema a duniya ko ya taba nema wanda ban mai ba na sani kuma na yi haddan da haka to ina ruwanka da matsalar da zan shiga shi mai gidan naka ai yana gani ya bari na shiga don haka kai ma ka kalla ka rabu da ni in shiga inda nake so na shiga kiya hakuri na fita a rayuwarki na bar kiki yacce kike so abin da kake gudu ya riga ya faru na riga na kan mai da kaina ta zai amince da ni kairat me shi yake kira yadda kake magana kamar wata wata ta tilasta maka dole sai mun haɗu idan na karya za a fasa haɗuwan ne to shikenan zan zo a kan lokaci yanzu don Allah ka bar rayuwata na yi rayuwata a yacce nake so kuma yacce na ga dama hakan ya miki shi yasa na faɗa maka ai hello na yi gamo ba da wata tsuntsuwa wadda ta shigo duniya ta, kuma ina son na gabatar mata da wani shashi na ɓangare na wadda ba kowace mace bace ta san da shi wace siffa za ka nuna mata wacce wasu matan ba su sani ba shi shikenan zan yi wanka in watsa ruwa sa'an nan sai in same ka ni yanzu na san na fara baka tsoro ko saboda na yi abin da baka taba tsammani ba ko wannan kadai ya isa ya tabbatar maka da cewa zan iya wannan nishan din saboda haka ko kana so ko baka so sai na yi wannan aiki na fahimci kaman ita kairat ɗin kai kana son ta ne ranka raɗi kairat fa budurwa ta ce amma yaron nan saboda tsabar rashin mutunci a gabana ya kashe ta wannan dalilin ya sa na ga ba wani abu da zan yi dole kawai sai na tona kana da hujja babba yana daga cikin amincin so ka yi komai domin sa tabbas yanzu ya alaƙa ka ta ci gaba bayan wannan abin da ka gaya mu mu ta ci gaba ne bayan duk mun haɗu da su da kin yi haƙuri kin kau da dukkan wani ja da da kike da shi a kaina mun fahimci junanmu <laughs> to me kake ce na baka na zuba tun da har ka iya bani umarni ta roƙo rarrashi da kuma tilastawa kuma ka gani to ka ɗauka ka samu duk wani matsayi da masoyi yake nema a gurin masoyiyarsa haka ne gaskiya da a ce ne sarki ne yau da na 'yan bayi dubu da a ce ni gwamna ne da na ba da kyautar motoci dubu saboda murna yanzu kuma ga shi kai faruk ne na ba wa kairar zuciyata na ba ta rayuwata da kuma kai na baki daya watakila wannan shine yasa na yi jinkirin samun masoyi na gaskiya amma kuma tunda na same ka na yi farin ciki a rayuwata na fi ki jin daɗin haka jabir kalle ta ka ganta ka ganta da kyakkyawa ce ko ban cika san in kalle ta ba saboda kar in shiga horamin da ba ba amma tunda ta bani dama shikenan kyakkyawa ce san kowa wanda ya rasa sa'annan ga ta doguwa ka san aka ci doguwar mace alkyabbar mata tana da kyan idanuwa idan ka kalli cikin idanta za gan gansu manya ne dara-dara sun fito nan ka kalli fuskarta da kyau ta ya kai wanda za ka iya ce mata kamar dawisu can wajen china daga mata masu zubin kyau irin nata gaskiya faru ka yi sa'a masoyiya me faru kamata yi duk wannan yaban da in ji shi a bakinka ba wai a bakin shi ba kin ji yadda yaban nan nasa suka yi daɗi kuwa ai ba zan iya irinsu ba ko da ba za ka yi irinsu ba ko da rabin su ne ai da zan so ka yi min sai na fi jin daɗin su akan nashi kin san abokin na abokina ne ba na ɓoye masa komai kwarai ko ka san duk wani abu da zan faɗa mata ba za ta taɓa jin daɗin sa kamar yadda a ce kai za ka faɗa mata da bakinka ba sai ta fi jin daɗin shi yau wa ɗan uwa kai ma a ka sani wannan ba wani abu ne amma dai yanzu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wani state ya kamata a ce mu ji domin shakatawa tukunnan dai ina so kamar alƙawari ba za ka ɓoye min komai da komai naka ba kamar alkawari za ka faɗa min duk wani abu da za ka yi sannan kuma ina so kamar alkawarin duk inda za ka je za ka je da ni idan wani abu ya taso ko da hakan na nufin ko a wani yanayi nake ina so na san ka sosai ina so na san hagu da daman ka ta yadda zan yarda da abin da zan yarda na kuma bar abin da ba zan yarda da shi ba ba na bukatar wani ya sanar da ni haka ne jabir na'am ban taba ganin mace mai wayar irin kairat ba wai dama haka masu suna kairat suke na manta dama ka taba gaya min cewa ka taba yin budurwa kairat eh haka ne ba ummul kairat na taba na san ba a banza ba ka kula mai suna kairat Allah sarki fa ashe fa ka taba gaya min cewa sunan budurwa ka kairat zai kuka rabu eh, amma me ya raba ku um kinga faruk ina da ɗan waya kuma wayar mun yi da sha ne kuma ga sha ɗaya mata wuce ban kira ba in za ka bani izini zan je dan an sauya nan saboda in zo mu ci gaba da magana a nutsi ba matsala ka je kai bayan kada au kakka da amma dai ban bata wa abokin karai ba ko ran shi mai ɓaci ba ko kaɗan kawai dai na san wani abin ne ya ji a ransa ya ce bari ya je dan yi wayan ya dawo me yasa ka faɗi haka ka san shi ne sosai da kuka daɗe haka gane halin shi haka haka ne na san halin shi domin baya ɓoye mun komai inda ran shi ya ɓaci da zai faɗa mu karat ban gane ba ya gano mu ban gane ya gano mu ba duk irin girmama ki da yake sai da kika yi sake gano mu kuskure aka samu ba ku daɗe da shi ba yanzu me wata irin amfani alaƙar ki da shi ta yi mu ba abin da ta haifar mana me aka samu a wannan mu'amala take da shi a yanzu an samu videos da audios na irin ayyukan ta'addancin da yake yi akwai kashe-kashen da ya yi a ciki babu sai dai shaye-shaye akwai wani kayan koken ɗinsa da yake shirin zuwa da ba don wannan matsalar da ga magana ga magana yarinya ai kowannen koken ɗin kika samo mana zan amfani da wannan koken din in illata shi ta inda ma ban yi zata ba ai wannan abin zaki ai ba matsala kawai abin da nake so da ke guda ɗaya ne ne no matter what ko ta yaya ko a mutu ko a rai kawai ki kawo min bidiyon nan in aka yi haka mishin ya ƙashi ka same ni abinci wai ke me yake da amincin me yasa ba ki fahimta ba wai me burinki da wannan mission din da lallai sai kin yi da kanki ne kamar yacce ka iya saraukar da soyayya ta domin ka zama yaron alhaji ni ma kuma zan yi duk yacce zan iya domin na ga na haɗa ka kai da faruk faɗa Hala Faruk kana ina? Ake can bayan Yawa, sai dai ya fara zargin cewa da ni da kai akwai wata mu'amala a tsakaninmu da kai sai ka san yacce zaka ji da shi ban gane ba zaka gane ne tuko ka san dai abin da zaka gaya mai domin ya fitar daga wannan zargin da yake yi ni ga tafiya ta abokina faru kana ina to ka jira ni ga nan zuwa na gano wani abu kan wannan yarinyar Hello? Jabir Nawa. Ranka dade an samu matsala ba matsalar me aka samu ranka daɗe wallahi ya kashe ta jabir ya fi kashe ta kace haka ne kaga kaje ka ruɗe ka nutsu tunda har mishin ɗin ya kai ta da mutuwa to a tafi a haka ina so ka san cewa duk wani abu da ka san zai iya saka ka shiga ciki ka ɗauke shi ka bar gurin nan akwai wanda abin ya fara a gaban sama na ranka daɗe wane ne room service din hotel din da muke ciki yanzu shi farukun yana ina yana cikin ɗakin dawa dawa kuke tare mu hudu ne shikenan abin da nake so da kai shine maza kai ka koma ciki ka je duk yadda za a yi ka san yadda za a yi ku bar gurin nan ku fita daga hotel din nan kar a zo a same ku a gurin ita kuma kairar din ba jabir haba ya kake abu kamar abu da Allah ka nutsu haba jabir ka zama jabir din da na sani ba ba ba ba ba ba ba kar wannan abu dan karami ya zo ya rikita ka ya lalata mana abu kairat ajalin ta yayi a haka mishin din ya zo ba haka muka zata ba amma tunda mishin din ya zo a haka to ajalin ta ya tarar da ita a tsakiyar mishin ta ma a tsakiyar karambani take ko to yanzu jabir tun da ta ya zo a tafi a haka za mu yi amfani da wannan mishin ɗin mu cimma matsaya da nasarar da muke so mu tsara sai na yi amfani da wannan mutuwar na yi destroying ɗin honorable ai ai mu gaba ta kai mu gobara ta ce wannan kaga jabir ka nutsu ka yi abin da ya dace ni ma kuma zan ci gaba da yin abin da ya dace a lokacin da ya dace ka gane ko wannan mutuwar sai na ƙara yin amfani da ita na yi destroying ɗin honorable ai ai ai ai ai ai ai ai ɗansa ya ja masa ai ɗansa ya ja masa ka nutsu jabir ka bar gurin nan kwata-kwata idan na biyo ka ne har cikin gidanka saboda nuna maka cewa ba tsoronka ake ji ba ni zan ba da sako ba wasu nake bi guri-guri ina faɗa ba ni wanda nake so aika saƙon nake zuwa in kalla in gaya masa domin salon da kake yi salo ne na ba da tsoro ka san dama ita damusa takarda idan tana so ta bada tsoro sai ta fito da salon bada tsoro da ake wa yara yara ne kaɗai tsoratarwar musa takarda take yin tasiri a kansu to ka san kai damusa takarda ne shi saka na biyo ka har tsakar gidanka in kalli kwayar ka in gaya maka cewa ƙarya take yi ina so ka san cewa fankan fankan ba ta shi sannan kuma ita kuma saniyar da take daure <coughs> ta ringa tunani daidai da dokin da yake a sake ka san wauta ita take sa biri ya ga ayaba kamar takobi sai ya latsa sai ga tare gargaji ka san dalilin da ya sa biri bai san ashana ba saboda bai san hatsarin da ke tattare da ita ba gaskiya na san baka san hatsarin da ke tattare da ashana ba kana wasa da wuta ita kuma wuta idan ka ga an bar yaro yana wasa da ita an bar shi ne kawai domin garin wasan ya kone ya yi hankali ni ba a kurata sai dai in bar yaro ya ɗana domin ya koya watakila zai yi hankali idan ku har kana tunanin cewa kai ka kore ni to da kai da wanda baya bambance tsakanin alif da kaulasan abu ne da ɗan jimmai wannan duk ba irin kame-kame da ba za ka yi ba ko surutai aikin gama ya gama ni dai na kore ka kuma ba za ka dawo ba ka bar gurin ka kenan yaro dai na murna karen ka kama zaki tsiyan da sare sai za shi gida to ni ina so mu tabbatar maka cewa a dab kake da ka ji duniyar ka ta gigita tunanin ka ya toshe kwakwalwar ka ta cushe ka rasa ina ne gabas bare yamma domin kuwa bayanan da idan na saki a kanka za su gigita duniyar ka to ina jira kai bayan jira har kunnuwa na saka ina sauraron ka kaga me kake ci na baka na zuba lokaci sakon da na zo in gaya maka har tsakar gidanka na faɗa in ka isa ka bi ni inda nake ka faɗa kamar inda na so ai borin kunya ne a ɗaga ma kafa ka faɗi duk abin da kake so ai shi da aikin gama ya gama kana matsayin ka yanzu ana matsayi to ba za ka koma ba alhamdulillah amma kuma babu inda ban isa in taka kafa ba in ka isa ka shiga inda muke shiga mana <laughs>